Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jirin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan an wayi gari lafiya. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen farasanci sai kuma shirin Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha 16 kilohertz sittin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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu mu sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Sunusi Inuwa ya fara karanta mana labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kaninsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da sace mata da 'yan mata guda hamsin a ƙasar Burkina Faso. gwamnatin iran ta gayyaci jakadan kasar koriya ta kudu domin bayyana masa bacin ranta kan kalaman shugaban kasarsa na batanci kan kasarta shugaban kasar rasha ya ce karfin sojin rasha da masana'antun samar da makaman kasar za su sanya kasarsa ta yi nasara kan kasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da sace mata da 'yan mata hamsin a ƙasar burkina faso a taron manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata farhan haq mataimakin mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara da rahotannin da suke cewa wasu gungun 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun yi garkuwa da mutane a ranar alhamis da juma'a a makon da ya gabata wato daidai da ranakun makon goma sha biyu da sha uku ga wannan wata na janairu a kasar burkina faso farhan haq yana mai cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kakkausar suka kan sace mutanen wanda aka ce mata ne da 'yan mata guda hamsin a ƙasar burkina faso tare da yin kira kan gaggauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba domin komawa zuwa ga iyalansu lafiya a cikin sanarwar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci mahukuntan burkina faso da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen gurfanar da waɗanda suka aikata wannan laifi a gaban kuliya gwamnatin iran ta gayyaci jakadan kasar koriya ta kudu domin bayyana masa bacin ranta kan kalaman shugaban kasarsa na batanci kan kasarta ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta gayyaci jakadan kasar koriya ta kudu da ke birnin tehran kan kalamai masu tsauri da shugaban kasarsa ya yi a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kan iran ma'aikatar ta gayyaci yun kan hayyon ne a jiya laraba domin bayyana masa tsananin rashin amincewarta da kalaman tsohon bakin shugaban kasar ta koriya ta kudu shokuyoyi game da alakar jamhuriyar musulunci ta iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa a jawabinsa ga sojojin koriya da suke kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wata ziyarar aiki da ya kai kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa a yankin tekun fasha yon ya kwatanta barazanar da koriya ta arewa take yi wa kasarsa da cewa tana kama da irin barazanar da haɗaɗɗiyar daular larabawa take fuskanta daga iran iran sannan ya kara da cewa iran tana matsayin al'umma da tafi yin barazana ga kasar haɗaɗɗe daular larabawa shugaban kasar rasha ya bayyana cewa karfin sojin rasha da masana'antun samar da makaman kasar za su sanya kasarsa ta yi nasara kan kasar ukraine a ziyarar da ya kai masana'antar st peterburg da ke gudanar da kere-keren na'urorin tsaron sararin samaniya shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce gaba ɗayan kayan aikin sojin kasar kasar na karuwa saboda aiki na musamman na soji da kasar rasha take gudanarwa kan kasar ukraine shugaba putin ya kara da cewa karfin rundunar soji da masana'antun samar da makamai masu karfi da inganci na rasha na kara haɓaka samar da kayayyaki a wannan lokaci da yake yakin ukraine don haka wannan gagarumin ci gaba na iya sanya kasarsa ta yi nasara a yakin da ta ɗaura kan kasar ukraine babu makawa ministan harkokin cikin gidan kasar ukraine ya mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a kusa da birnin ke fadar mulkin kasar shugaban rundunar 'yan sandan kasar ta ukraine ehor kelemenko ya bayyana cewa ministan harkokin cikin gidan kasar ta ukraine denis monestiski ya mutu ne tare da wasu mutane goma sha biyar a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a wajen birnin ke fadar mulkin kasar ukraine yana mai cewa wannan mummunan lamari ya faru ne a garin Burobari a jiya Laraba ba tare da bayyana musabbabin hatsarin jirgin ba kuma hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara don haka akwai yara biyu daga cikin waɗanda suka mutu tare da jikatan wasu mutane ashirin da biyu inda aka garzaya da su zuwa asibiti kuma ciki har da yara guda goma. ma'aikatan jinya a kasar birtaniya sun tsundama a cikin wani sabon yajin aiki kan matsalar karancin albashi ma'aikatan jinya sun kaddamar da wani sabon yajin aiki ne a fadin kasar ta birtaniya saboda matsalar karancin albashi yayin da farashin kula da kiwon lafiyar jama'a ya ƙara tsada a kasar sannan farashin kayayyakin bukatun yau da kullum yake ƙara hauhawa wata ma'aikaciyar jinya ta bayyana cewa sun ɗauki matakin gudanar da yajin aikin ne saboda bayyana bayyana manufarsu ta nuna rashin amincewa da karancin albashi da nufin neman inganta rayuwarsu musamman ganin yadda rayuwa ta yi tsada a kasar kungiyar ma'aikatan jinya ta royal college of nursing rcn ta bayyana cewa sun shirya gudanar da wani gagarumin yajin aiki a ranakun shida da bakwai ga watan fabrairu mai zuwa wanda watakila ba a taba ganin makamancinsa ba a tarihin kasar birtaniya karshen labarun duniyan kenan. thank you To a gaida sunusi inuwa wanci dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa daban-daban da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to har yanzu muna tare da ku ne a ci gaba da nazari da muke yi akan yadda ƙasar amurka ta rika kifar da gwamnatoci a yankin latin da kuma yadda har yanzu wannan siyasar ta bata sauya ba illa iyaka salanta ne ya canza mun kuma kawo muku bangarori biyu akan wannan batu. to a yau za mu zo bangare na uku da kuma shine na ƙarshe da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shirin farko mun yi waiwaye ne a kan tarihin kifar da gwamnatoci daban-daban a kudancin amurka wanda ƙasar amurka ta rika yi saboda masu tafiyar da waɗannan gwamnatocin ba su yi ta siyasar rakiya ko ba su kare manufofin tattalin arziki mun lissafo ƙasashe da amurka ta kifar da gwamnatocinsu a cikin wannan yankin na latin tun daga kan ƙasar bolivia a wajajen shekara ta 1971 zuwa wannan shekara ta 2023 a ƙoƙarin da ta yi na kifar da gwamnatin brazil duk da cewa dai wannan ba shine karan farko ba da amurka ta tsoma bakinta a cikin siyasar kasar ta brazil a halin yanzu da akwai kasashe har guda bakwai waɗanda suke da shugabanni masu ra'ayin gurguzu nesa da karɓar katsalandan ɗin amurka a harkokin cikin gidansu a ƙarshen wato a ƙarshe dai ƙasa kamar colombia wacce a tsawon tarihinta take aljihun amurka yau an waye gari shugabanta irin 'yan siyasan nan ne masu ra'ayin sauyi waɗanda amurka ba ta son ganin sun hau kan mulki dama dai makwabciyar ƙasar ta colombia wato venezuela tana ƙarƙashin ikon masu ra'ayin sauyi ne da tun daga kan chavez har zuwa yanzu ga kuma wasu ƙasashe da dama da suka hada da cuba da nicaragua peru chile da mexico to idan muka koma kan brazil bayan da bolsonaro ya lashe zaben shugaban kasar brazil siyasar kasar amurka ta sauya daga wacce take kin mi wato siyasar kasar ta brazil ta sauya daga kasa wacce aka sani da cewa tana fada da katsalandan din amurka da kuma kin miƙa kai ga irin wato abinda amurkan take son ƙasa ta yi zuwa mai rusunawa a gaban amurka daga cikin sauyin da siyasar ƙasa ta samu ƙarƙashin shi wannan shugaba bolsonaro da akwai wa siyasar amurka rakiya musamman ma dai akan kan ƙasar venezuela inda gwamnatin ƙasar brazil a ƙarƙashin bolsonaro ta shiga masu yin kira da a kifar da gwamnatin venezuela a lokacin bolsonaro ya gana da donald trump a shekara ta 2019 bai kore wannan rakiyar da yake yi wa siyasa amurka ba a gabansa trump ya bayyana cewa brazil wacce ta ɗauki shekaru masu yawa tana adawa da amurka yanzu gashi nan tana da shugaban ƙasa wanda yake da kusanci da amurka matuka tare da cewa a wannan jukan bolsonaro ya ci ƙasa wajen aiwatar da manufofin amurka amurkan ta fito ta bayyana cewa tana goyon bayan tsarin demokuraɗiyya a brazil tana goyon bayan tsarin demokuraɗiyya a ƙasar brazil masu bin diddigin siyasa amurka da sun san cewa abinda ta furta ɗin boron kunya ne da kuma ƙoƙarin da take na nesanta kanta daga ƙoƙarin kifar da gwamnatin lula da silba da magoya bayan bolsonaro suka yi bisa tuni ranar tara ga watan janairu na wannan shekara da ake ciki ta 2023 magoya bayan bolsonaro sun ba zama a kan titunan kasar ta brazil musamman ma dai a babban birnin kasar brazilia inda suka mamaye ginin majalisar dokokin kasar suka shiga cikin fadar shugaban kasa da wasu wurare masu muhimmanci. duk a kokarin da suke yi na ganin cewa sun kifar da gwamnatin lula da silba da bata daɗe da kama mulki ba jaridar global times ta ƙasar china ta rubuta wani rahoto da yake cewa kokarin kifar da gwamnati na bayan nan da aka yi a ƙasar brazil aiki ne na amurka don haka ta yi kira ga amurka wato china kenan da ta yi wa kanta faɗa ta daina irin wannan tsohuwar siyasar tata ta shiga sharaba shanu a cikin siyasar kasashen da suke wannan yankin dama wasu sassa na duniya to abin tambaya a nan shine me yasa amurka ta gwale bolsonaro a wannan karan siyasar tattalin arziki wacce da silba ya aiki da ita a cikin kasarsa a tsawon shekarun da yake mulki ta zama wa amurkan kalubale mai girma a tashin farko ya rufe duk wata kafa da kamfanonin amurkan za su shiga ciki domin wawasan arziki da dukiyar wannan kasa kamar yadda suke yi a cikin wasu kasashe kuma duk ƙoƙarin da amurkan ta yi a baya na ganin ta kifar da gwamnatin da silba ta hanyoyi daban-daban na na da makarƙashiya ta hanyar amfani da 'yan siyasar ƙasar ko ƙoƙarin ɓata masa suna duk da haka ya ci gaba da zama mai farin jini a tsakanin duk 'yan siyasar kasar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar brazil ya sa a ƙarƙashin da silba ƙasar ta biya dukkanin basukan da asusun lamuni na duniya wato imf yake bin wannan ƙasa kuma a fagen hidimomi a ƙarƙashin gwamnatin da silba harkar ilimi da kiwon lafiya sun bunƙasa matuƙa an kuma ga ci gaba ya fitar da mutane da adadinsa ya kai miliyan 30 daga bakin talauci an samu raguwar talauci da kaso 25 cikin 100 a zangon farko na gwamnatinsa a shekara ta 2003 haka kuma a shekara ta 2012 ta yadda sai da aka yi farin jininsa ya karu ya zama kaso 80 cikin ɗari na al'umma ƙasar suna son ya ci gaba da mulki to shi kuwa bolsonaro ya kasa samun goyon ba daga mafi rinjayen mutanen ƙasar ta barazil saboda siyasarsa ta jari hujja da kuma rashin kula da batutuwa suka shafi muhalli da na yanayi musamman ma dai ƙoƙarin rusa dajin amazon domin daɗaɗawa kamfanonin jari hujja a lokacin ɓullar cutar corona ya ɗaukar matakan da suka dace domin ganin cewa wannan cuta bata ci gaba da watsuwa ba ƙasar don ya ma shiga cikin jerin waɗanda suke ƙarata cewa da akwai wata cuta mai suna corona wannan siyasar tashi ta sa ƙasar brazil in za a iya tunawa ta shiga sahun gaba na ƙasashen da cutar ta fi wa barna hakanan yawan waɗanda suka rika mutuwa a fagen tattalin arziki ƙasar ta brazil ta fuskanci koma baya hakanan karuwar farashin kayayyakin masarufi rashin aikin yi a tsakanin al'ummar ƙasar wannan ya sa farin jinin bolsonaro ya samu koma baya matuƙa a cikin wannan ƙasa ta yadda masu yi wa siyasa sarakiya ba su wuce kaso ashirin cikin ɗari ba saboda ya ci ƙasa wajen kare manufofin amurka da kuma iya tallata kanshi tsakanin mutanen ƙasa sai amurka ta yi watsi da shi kuma suka jawo ƙasashen turai tare da su wajen dawo rakiyar bolsonaro domin ya gajiya wajen kare manufofinsu na mulkin mallaka da kuma handama irin ta 'yan jari hujja nuna goyon bayan da amurka ta ce tana yi ga tsarin demokuraɗiyya bayan abin da ya faru a ranar tara ga watan janairu a ƙasar brazil ɗin yana nuni ne da cewa ta yi furci kai tsaye da cewa wannan siyasar tata ta ci ƙasa.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 Shirin duniyar mu a yau kenan don kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa wato gidan rediyon Tehran barkan ku da wannan lokaci sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Baushin daga tarayyar Najeriya. A hakika muna jin daɗin kasancewa tare da ku muna muku fata alkhairi zan yi amfani da wannan dama da kira ga matasan kasar mu Najeriya duba da yadda babban zaben kasar ke tunkwarowa to hakika ina kira ga daukacin matasan kasar mu Najeriya su yi aiki suke da tunaninsu da kwakwalwarsu domin a kada su biya wa 'yan siyasa masu amfani da kuɗi a masu neman mulki ta ko wani hali ya kamata matasa su yi aiki da tunaninsu wajen ganin sun zaɓi shugabanni na gari kada ku bari a baku kuɗi a yi amfani da ku ta hanyar da bata dace ba duk wanda ya baku kuɗi ku karɓa amma kada ku yi amfani da abin da yake so ya kamata ku yi hattara ku zaɓi shugabanni na gari masu kishin ƙasa da al'umma baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi yau kuma zan yi tsokaci akan ƙasa ta Nijar tunda talakawa suka yi kira da da duka shugabannin ƙungiyoyi na wannan kafafen sadarwa to sun ji kukan talakawa sun gyara to yanzu za mu da wani bangare akan man fetur na ƙasar mu Nijar ya kamata gwamnati hidiba ta gani a ce ƙasar mu Nijar muna da mai na fetur amma akasari man da muke ake aiki da shi duka ya hitowa daga nigeria kenan a kane mu 'yan kasa za mu amfana da wannan mai kenan gwamnati ka duba ka gani ka taimaka ma talakawanka talakawa nan su ne duka abubuwan da ya taso wallahi kan talaka ne rawa babu abin da zai taba wanda suke ainihi koli suke ko ko masu faɗa ajiya shi dai talaka shi ne yau in aka ce an yi wani abu talaka ne in aka ce an shigar da wani abu talaka ne kenan allah ka tadda kai ka dibi talakan jamhuriyar nijar kuma hukuma hukuma ya dace ku taimaka a bi hanyoyin da za a sauƙaƙa wannan mai ya komo yana aiki cikin Nijar gadan-gadan ba sai ya hito ta wata ƙasa ba a ce za a samu moriya ta cikin ƙasar Nijar. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage jihar Maradi sai an jima a huta lafiya wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Muslim ke Iraq. Muna roƙo ga Ubangiji Allah sarkin sarauta ba zaɓen ga za'ai Najeriya Ubangiji Allah sarkin sarauta wani an kawara shi Allah sa ƙari shi lahiya kuma kuma yan farfagan da dai ko a tallata haja da agare eh ba mu san ai masa sala ko a ciwon kai Allah ya gwada mana Allah ba mai rabo sa'a amen eh wanda son ka samu su aiki wanda ba su samu su kuwa taro ai makasa aiki kanan na daidai kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka ulumma ma da ya mai Assalamu alaikum Hausa BOH. Mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Harawa yau dai zan kara tsokaci dangane da e, haraka ta kamfanonin sadarwar dai namu na Nijar da suke so ya eh, sun tattatsi kuɗi a gurin talaka. To gaskiya kamata gabani tunda muna da layi namu na Nijar wato Sahelcom ya kamata hukumomi na Nijar su yi amfani da wannan dama wato da su ma kamfanonin kamfani na sahelcom kenan su baje haja tasu su yawaita layukansu a nijar saboda ba ko ina ba suka shiga shi wannan sahelcom tunda in ka saye shi ma lalle a ko ina akwai sabis nashi sai dai katin shi na kuɗi yake wahala to ya kamata su haɓaka shi domin idan suka ƙara mushi armashi to za a iya rabuwa da wannan sauran kamfanoni masu son su musguna wa talakawa radio bohet mai magana muhammadu lawali luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da haka neman kawo karshen shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bai salama a huta lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da biyar. Muna karatar da masu wari cewa za a iya samun matanan wannan shiri a shafin muna intanet kuma za a iya sauran shirin a kowace rana ta talata. A cikin shirin namu yau za a ji cewa Muhammad da Ramin waɗanda dukkaninsu dai abokan juna ne kuma ɗalibai ne a jami'ar Tehran a yau sun je kasuwa da nufin sayan takalmi na hawan dutse da kuma jikka da ake ratayawa a ba domin ɗaukar kaya. domin kuwa sun riga sun kudur a zuwa hawan dutse wanda aka shirya ma ɗalibai da suke jami'ar tehran to domin jin yadda ta kaya a lokacin wannan tafiya tasu zuwa kasuwa da kuma irin sai yadda suka yi sai a kasance tare rumu mu a cikin wannan shiri da kuma jin irin tattaunawar da za ta gudana amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. روز بخیر برکت رانا بفرمایید بسم الله ما میخواهیم مو مناسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر رتیا و ابایه او شی آن چند است ونچن نویکی کدام ونه مشکی بکی آن بالا ونچن اسما کنار گپن ساک جکه سفید فرا هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی یندا مشکی بکی آبی شودی سبز کره ببخشید یه حقودی قهوهی می لونن کسا کسا نه هزار دوبو ترا kami kaɗan buzutar wanda yafi girma inja anan can de nawa model samfuri Digar. ونی ما داریم مو منادا لطفا دو الله بیاورید کاکاو سمت چپ بنگرن هگو پشت ابایان پشت شیشه ابایان گلاشی کوچک قرمی کوچکتر ونده فی قرنتا همان ونچن من میخواهم نی ایناسو چشم تو همین الان ینزن To, madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu haka dai muhammadu da abokinsa ramin sun riga sun shiga wurin sayar da kayayyaki domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa tasu kamar haka سلام آقا روز بخیر روز بخیر بفرمایید ما دو تا کوله پشتی میخواهیم آن کوله پشتی چند است؟ کدام کوله پشتی؟ آن پول پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید بله بله آن کوله پشتی هفت هزار تومان است مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ بله آن کوله پشتی سه رنگ دارد مشکی، آبی، سبز ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ آن 9000 تومان است کمی بزرگتر است اینجا هم چند مدل دیگر داریم لطفا آن کوله پشتی را بیاورید سمت چپ پشت شیشه بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم پس من همان را می خواهم چشم همین الان تو مدلا to amma yanzu sai a sake sauraranta kamar haka ɗin amma wannan karo tare da fasarata cikin harshen hausa سلام آقا روز بخیر سلام علیکم برکه روز بخیر بفرمایید برکه درانه بسم الله ما دو تا کوله پشتی می خواهیم آن کول پشتی چند است مو جکر را jakar گدای بیو. وچن جکر را ratayawa نو تکی. کدام کول پشتی وچه جکر را ratayawa آن کول پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید وچن جکر راتیاوا می کلر بگه اسما کسدا پررجکه بله بله آن کوله پشتی هفت هزار تومان است تو تو وچن جکر راتیاوا تومان دوبو بکوی تکی مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ kwatankwacin waccan kana da wata kala daban? Bale, an kula pushti sarang darat, meshki, abi, sabz. I, waccan jakar taratayawa guda uku ce, akwai baka, akwai shudi, akwai kore. ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ yi haƙuri, wannan jakar ratayawa ƙasa-ƙasa nawa take? آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا هم چند مدل دیگر داریم. وچن تومان دوبو تر تکی. تا دن فی گرما کدن. اچن ما اکوی ونی سنفری دبن دمکی دشی. لطفا آن کوله پشتی را بیاورید. سمت چپ پشت شیشه دو الله میکو وچن جکر تراتیاوا بنگرن هگو باین گلاشی بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم بسم الله wannan samfarin ma muna da mafi ƙarancinsa. پس من همان را می خواهم. kenan ni wancan kawai nake so Chash, hamin al'on. Ba komi, yanzu nan. To madallaban da aka saurari wannan tattaunawa da fasara ta kafin mai bankwana da ku baki ɗaya makarkare shirin na yau sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattunawa da aka ji. روز barka da rana. بفرمایید بسم Bismillah. ما می خواهیم مو مناسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر و ابایا او شی آن چند است ونچن نویکی کدام ونه مشکی بکی آن بالا ونچن اسما کنار گپن ساک جکه سفید فرا هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی یندا مشکی بکی آبی شودی سبز کوری ببخشید یه حقوری Kahfaiyi. Mai launin ƙasa-ƙasa. Nu hizar. Dubu tara. Kyami. Kaɗan. Buzo Wanda ya fi girma. inja A nan. چند نوع مدل سمپری دیگر ونی ما داریم مو منادا لطفاً دو الله بیاورید کاکاو سمت چپ بنگرن هگو پشت اباین پشت شیشه اباین گلاشی کوچک کرمی کوچکتر ونده فی قرنتا همان ونچن من میخواهم نی اینا سو چشم تو همین الان ینزنن To madalla to jama'a masu rai kun dai ji cewa Muhammadu da abokinsa Ramin sun je kasuwa sun ga kuma nau'o'i na jikuna da takalma waɗanda suke bukata domin zuwa hawan dutse. Wani kuma ko shaka babu Muhammadu kasantosa ɗan ƙasar waje yana da matuƙar bukata bi 'yan uwansa ɗalibai domin zuwa wannan wuri. To kafin mu yi kwana da masu saurare muna ƙara da ku cewa ana iya samun matanin wannan shirya a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin shiri na gaba a madadin Muhammadu da Hajji Furonda shi ne haɗa shirin a faifai kamar da aka ji shi ne Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. To Marilla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau a matsayin shirin mana ƙarshe. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu yi sharhi ne game da makomar Afirka nahiyar da ake wa kallo matalauciya tsakanin takwarorinta duk da kasancewarta uwa ba da mama ga manyan kasashen duniya. a cikin shirin zamu bijiro da wasu misalai na jagorancin shugabannin da da suka tara wa al'ummominsu dukiya mai yawa da kuma samar musu da martaba sabanin wasu shugabanni na yanzu 'yan amshin shatan kasashen yamma waɗanda ke buga kirji da cewa an zaɓe su ta hanyar kaɗa ƙuri'a wato ta hanyar demokradiyya sai dai kashe suke danne al'ummominsu ta hanyar cin zalin danniya ba ƙere da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla yau dai shirin zai dubi ne kan kitawar fata dangane da makomar Afirka ta hanyar yin la'akari da irin wannan matsayi da nahiyar Afirka take da shi a matakai daban-daban na duniya tun daga tattalin arziki, siyasa da kuma damar faɗar albarkacin baki ana iya cewa har yanzu akwai manyan kalubale a gaban nahiyar da kuma al'ummarta a matsayin tunatarwa dangane da wasu manyan kalubale da ke gaban nahiyar a ƙarƙashin ka'ijoji na cimma muradun ƙarni da majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashe wanda shirin ya tanadi rage kaifin talauci a duniya daga shekara ana buƙatar ware miliyoyin dalolin amurka a kowace shekara matukar dai ana buƙatar nahiyar afirka ta cimma sauran nahiyoyi na duniya a ɓangarori daban-daban na rayuwa A bangaren ilimi kuwa wanda ake kallo a matsayin babban jigo na samar da ci gaba ga kowace al'umma, hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya da kuma tattalin al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta ce kafin nahiyar Afirka ta cimma matsayi na ilimi kamar dai sauran ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Dole ne ƙasashen nahiyar su ɗauki miliyoyin malaman makarantu abin da masana ke cewa ba wani tsari na tattalin arziki a duniya da zai iya jurewa hakan. alamu dai na nuna cewa idan har shugabanni da kuma waɗanda ke taka rawa a fagen siyasa ba su da niyyar sauya salo a game da yadda suke tafiyar da al'amuran ƙasashensu a nasu bangare kuma al'ummun ƙasashen nahiyar sun soma ƙosawa da irin wannan hali domin kuwa tuni aka soma jin muryoyinsu a fagage daban-daban tun daga farkon shekarun 1990 ta hanyar yawaitar ƙungiyoyin fararen hula da suke taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kanuwan jama'a da kuma sanar da su abin da ake kira demokradiyya matsayinta da kuma amfaninta sannan kuma da irin alhakin da ya rataya a wuyan jama'a na ganin cewa an kare arzikin nahiyar a maimakon yadda a can baya aka bar waɗannan abubuwa a hannun shugabanni kawai a wasu ƙasashe na afirka kuwa tuni aka soma ganin amfanin wannan ƙungiyoyi na fararen hula sakamakon yadda suka taka rawar da gwamnatoci suka kasa takawa a shekarun da suka gabata kasar faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen 'yan mulkin mallaka da suka shaidi kafuwar irin waɗannan ƙungiyoyi da kuma ayyukansu na kare dukiyar talaka da kuma hakokinsu a ƙasashen yammaci da kuma tsakiyar afirka wani abu da ya zama abin mamaki watakila ga kasar faransa shine yadda gwamnatin lauren bagbo na kasar cote d'ivoire ko kuma ivory coast a wancan lokaci ta suma kwace harkokin kasuwanci da suke a hannun kamfanonin kasar faransar na tsawon shekaru domin baiwa kamfanonin wasu kasashe musamman na asiya haka yake a can baya wani matsin lamba daga waɗannan ƙungiyoyi na fararen hula ya tilasta wa gwamnatin ƙasar mali kwace harkar haƙowa da kuma cinikin zinare wacce ke hannun kamfanonin ƙasar faransa domin bai wa wasu ƙasashe na asiya kamar da yadda gwamnatin ƙasar chadi ta shigo da wani kamfani domin gudanar da ayyukan haƙowa da fitar ɗan yaman fetur mallakin ƙasar a maimakon yadda faransa kaɗai ta yi kane-kane a kai kusan da a wannan lokaci ne kungiyoyin fararen hula a kasar senegal suka tayarwa da gwamnatin kasar kayar baya har ma ta kwace wani bangare na ayyukan tashar jiragen ruwa na birnin dakar daga hannun wani kamfani mallakin faransa wanda ya share tsawon shekaru yana tafiyar da wannan tashar shi kadai A jamhuriyar Nijar ma hakan ta taɓa faruwa ga kamfanonin ƙasar Faransa domin kuwa a daidai lokacin da Faransar ke fuskantar koma baya a al'amuranta na kasuwanci a waɗannan ƙasashe ne sai ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar ta Nijar suka fara yin kiraye-kiraye na ganin cewa an samar da haske a game da duk wasu ayyuka da suka shafi haƙo ma'adanai da Faransar ke yi na tsawon rabin ƙarni a ƙasar. Ɗaukar irin wannan mataki da kasashen Afirka suka yi ba karamar illa ya haifar ba ga ƙasar Faransa wacce a tsawon rabin karni ta sarrafa albarkatun ƙarƙashin ƙasa na waɗannan ƙasashe a matsayin mallakinta. To domin kawo ƙarshen wannan matsala ba a buƙatar wani babban masani ko ƙwararre kan harkokin tattalin arziki kawai abin lura shine ya kamata mutanen Afirka su nuna da gaske suke su gane cewa lokaci ne na mai da duk wasu bambance-bambance da ke tsakanin su gefe guda su kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da rikice-rikice masu nasaba da ƙabilanci da addini saboda idan babu zaman lafiya ba za a taɓa samar da ci gaba ba. bisa la'akari da yadda duniya ta zama dunkulalliya sannan kuma salon jari hujja wanda ya shafi dukkanin mu'amala irin ta yau da kullum a duniya amma wannan salo na tattalin arzikin afirka ke cin karo da matsaloli iri daban-daban da ke kara bayyana wa duniya ilolinsa a yau ana iya cewa nahiyar afirka na da kyakkyawar fata ta samun gagarumin sauyi da ci gaba a cikin lokaci mai zuwa guri da kuma tunani na shugabannin nahiyar na farko irin su kwame nkuruma da makamantansa na ci gaba da samun galaba a kan duk wani tunani da ya hannun riga da tubali wanda suka ɗora nahiyar a kai kafin makircin kasashen yamma ya kawar da su daga madafin iko. Yau dai ko shakka babu duk da salo na kama karya da wasu daga cikin shugabanni na farko suka nuna a salon mulkin su ana iya cewa rawar da waɗannan shugabannin suka taka da kuma kishin su na afirka ya fi rawar da wasu da ake kira da suna 'yan demokuraɗiyya ke takawa a wannan zamani. madalla mu da cewa mafi yawa daga cikin shugabannin na farko a Afirka sun mulki al'ummominsu ne ta wata fuska da ake kallo a matsayin kama karya to amma ko ba komai sun taka muhimmiyar rawa wajen samar da haɗin kai a tsakanin al'umman da suka mulka sannan kuma sun sarrafa dukiyoyin kasashen su ta yadda wannan dukiya za ta amfani jama'ar su duk da cewa karfin tattalin arzikin kasashen na wancan lokaci bai taka kara ya karya ba To a yau kuwa muke faruwa da dama daga cikin shugabanni da ake da su a nahiyar Afirka sun shahara ne saboda wasu abubuwa ke keɓantattu na zalunci amma ba don sun bauta wa al'ummar da suke jagoranta ba. Karamin misali a nan shine a dai lokacin da ake jinjina wa shugabanni na farko saboda ba wanda ya mallaki asusun ajiyar kuɗaɗe a cikin bankunan ƙasashen Turai da Amurka a nasu bangaren kuwa shugabanni na wannan zamani waɗanda ake cewa an zaɓo su ne da ƙuri'a da wuya a samu wani daga cikinsu da bai mallaki makudan kuɗaɗe ko gidaje da kuma wasu kadarori a ƙasashe na turai ba kuma babban abin takaici kuɗaɗen na jama'a da waɗannan ɗaiɗaikun mutane suka sace a maimakon sarrafa su a cikin hanyoyi na kasuwanci ko kuma ajiya a cikin bankuna na cikin gida sai suka zaɓi jibge waɗannan kuɗaɗe a waje domin amfanin wasu ƙasashe a daidai lokacin da talauci cutuka jahilci da dai sauran matsaloli na rayuwa ke addabar al'ummominsu. Wani abin mamaki a nan kuma shine kasashen da ke yarda a azzaluman shugabannin Afirka na ajiye kudaden da suka sace a cikin bankunan kasashensu su ne ke ikirarin fada da rashawa, fada da zalunci da kuma neman shimfiɗa kyakkyawan jagoranci a cikin kasashen duniya. har ila yau waɗannan ƙasashe ne ke shiga gaba wajen tara kudaden taimako da sunan tallafawa ƙasashen afirka da suka fada a cikin hali na yaƙe-yaƙen basasa ambaliyar ruwa bullar annoba da dai sauransu akwai misalai na zahiri da dama dangane da shugabannin afirka na farko suka sarrafa arzikin kasashen da suka shugabanta To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu dai a madadin waɗanda suka taimaka harshen ya kammala ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke mana fatan alheri. Bisalam a huta lafiya. sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa muni lafiya.